Thank you. Masu sauraro Assalamu alaikum ga labaran ƙasa tare da ni Hauwa halin Gwangwazo farko ga muhimman kanin su. Majalisar wakilai ta baiwa ministan lafiya awanni 72 kan ya bayyana gaban ta ko kuma ta ɗauki mataki na gaba. Masu sharikan al'amuran tsaro sun fara tsokaci kan ganin sunan tukur mamu cikin jerin waɗanda ake zargi da ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a ƙasar nan. Manoman Poland sun gudanar da zanga-zanga don nuna adawa da shigar da kayan amfanin gona daga Ukraine da Rasha cikin ƙasar. Tuma da kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai cika kunsu, daga nan Premier Radio gidan Radio na na kowa yau muna goma ga watan Ramadan hijira 1445 bayan hijira yanzu kuma sai cika kunsu. Gwamnatin tarayya ta ayyana tukur mamu mawallafin jaridar Desert Herald da ke jihar Kaduna da ƙarin wasu mutane sha hudu a matsayin masu ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙasar nan. Hakan dai na ƙunshi cikin wata takarda da hukumar kula da bayanan sirri kan harkokin kuɗi ta ƙasa ta fitar a jiya talata. Tukur Mamu dai tun a shekarar 2022 ya shiga komar hukumar tsaron farin kaya ta DSS kuma har kawo yanzu suke ci gaba da bincikensa. Hukumar ta ce masu ɗaukar nauyin ta'addancin da aka gano sun haɗa da waɗansu 'yan kasuwa tara masu zaman kansu sai kuma wasu masu musayar kuɗaɗen ƙetare da aka fi sani da 'yan canji guda shida. Hukumar ta ce a wani taro da ta gudanar da yammacin ranar Litinin. ta ba da jerin sunayen mutane tare da ba da shawarar gudanar da bincike a kansu. NFIU ta ce Mamu ya taka rawa wajen samarwa da 'yan ta'adda kuɗaɗe ta hanyar karɓa da kuma kai musu kuɗaɗen fansa har dala dubu ɗari biyu da ke da alaƙa da mutanen da ƙungiyar ISWAP ta sace a harin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. To ko yaya masu tsokaci kan al'amuran da suka shafi tsaro suka ji dangane da wannan batu, balalawan ƙofar na isa ya yi mana tsokaci kamar haka. wato shi lamarin tsaro a najeriya da dai mu ce mu abinda muka ji mun ji daɗi domin an tono abinda mutane da yawa da ƙungiyoyi suke sa alamar tambaya game da zarafi shi wannan bawan Allah ka ce ba ka cikin su ba gwamnati ba ce ta aike ka kuma kai ba a cikinsu to me ya kawo ka na shiga tsakani har da zancen kuɗaɗe wato um, malam shanin tsaron nan gwamnati ta nutsa ci gaba da bincike akwai wasu irin su bayan shi. To misali ci gaba da gano waɗanda suke ɗaukar nauyin waɗannan 'yan ta'adda ko kuma masu taimakawa da bayanan sirri me yake nufi ga matsalar tsaron Najeriya? To da alamar cin nasara kenan Allah ya da an samo bakin zaren kuma karshen abin zai a tara da mai sharri kan al'amuran tsaro kenan da yake tsokaci kan wasu sunaye da gwamnatin tarayya ta ayyana na wasu mutane da ake zargin suna ɗaukar nauyin 'yan ta'addanci a ƙasar nan. Babbar mai baiwa gwamnan Kano shawara kan ilimin 'ya'ya mata Hajiya Hafsat Adhama ta raba kayan makaranta ga 'ya'yan marasa karfi da marayu a karamar hukumar madubi, A ta na ganin an ci gaba da ƙarfafawa mata gwiwa wajen neman ilimi. da take jawabi a wajen ƙaddamar da fara rabon tallafin kayan makarantar adhama wadda ta samu wakilcin Murtala Abdulkadir Kadawa. Ta ce ilimin 'ya'ya mata na da matuƙar mahimmanci, a da haka suke buƙatar kulawa ta musamman wajen ganin sun samu ilimi cikin sauƙi. Hafsat Adama ta ƙara da cewa duk da matsin tattalin arziki da ake ci gaba da fuskanta. Za ta ci gaba da yin duk mai yiwuwa wajen tallafa wa 'ya'ya mata su samu ilimi wanda take fatan zai taimaka wajen kawo sauyi ga al'umma. da na nasa jawabin yayin taron shugaban riko na karamar hukumar madobi alhaji sani na madigora ya godewa hadimar gwamnan bisa wannan namijin kokari da ta yi tare da fatan bayar da tallafin sai faɗaɗa zuwa ga sauran mabukata a yankin karamar hukumar To rahotanni daga unguwanni cikin ƙwaryar birnin Kano na ci gaba da fito da irin tarin ƙalubalen da ake fuskanta sakamakon matsalar ƙarancin ruwa duk da yadda ruwan ya zama abokin tafiya. Al'ummar unguwar Dorai Salanta da ke yankin ƙaramar hukumar Gwale sun ce ba za su iya tuna tsawon shekarun da suka kwashe ba tare da wato ba tare da ganin ruwan ba. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto. Ruwa dai akan yi masa take da ginshikin rayuwa duba da irin rawar da akan taka ta hanyar amfani da shi domin cimma wasu buƙatu na ƙashin kai ko na gida da dai sauransu. Al'ummar unguwar Dorai Salanta a yayin tattaunawar su da Premier Radio sun ce irin wahalar da suke sha sakamakon rashin ruwa ba za ta misaltu ba. suna na Khadija daga Salanta. Yawa ba samu ruwan famfo na gwamnati. Sai dai tuga tuga shi ma kuma in ya lalace muna shan wahala sosai sai kuma wani gida da yake kunno mana na Gaskiya ana daɗewa dan za a yi wajen wata uku ko huduma wani karin ma yana fin haka ba ruwa. A yi tsari alamun ibar ruwan na wajen cinkoso yake ana samun matsala wasu suna samun akashin cewa wani ya riga wani har ana rigima wani ya fasa wani ciki kuma kafin dai su iya wani yana iya kaiwa rabin awa a wajen. Gaskiya ana samun cinkoso sosai musamman an kwana biyu ba a samu ruwan ba sai mutum ya iya kaiwa minti talatin ko awa ma bai ɗiba ba. Da muke taɓa alli da mai unguwar Salanta Malam Magajigar Bayaya, ya ce suna fatan kokinsu zai isa ga gwamnatin jiha a fatan su na samun ɗaukin gaggawa. Kiran da muke da shi shine gwamnati ta ƙara hoɓɓasa da masu ruwa da tsaki waɗanda abin ya shafa. Ana nata ɓangaren gwamnatin Kano ta bakin daraktan hukumar samar da ruwan sha ta jiha. Injiniya Garba Ahmed Bichi ya ce gwamnati na iya bakin ta wajen ganin an samar da ruwan. Sannan irin wannan famfon shi ma ma da shi a tambarawa shi ma yana aiki shi ma sun samu problem sai suka samu matsala a lokaci ɗaya. Sai wasu sai kamun da kasu na inda ruwa yake zuwa zama ruwa baya zuwa ragowar duk waɗannan gurare da muka bincika su sai muka ga abubuwa dama ne suka lalace a ciki wanda sun shammace mu dole wannan kayakin suka lalace ba kayan da ka je wai kaso a nan kaso sabon gari ka zo ka daura ka cigaba da aiki ba a'a sai kai oda akwai dai tarin unguwanni a ciki da wajen ƙwaryar birnin Kano da ke fama da wannan matsala ta rashin ruwa lamarin da ke buƙatar ɗaukin mahukunta akan lokaci hawalir gwangwazo primary radio Haɗakar ƙungiyoyin fararen hula ta Jihar Jigawa sun yi alkawarin bibiyar da za a raba kayan tallafin abinci da gwamnatin tarayya da na jihar suka bayar domin a rabawa talakawan jihar. Shugaban haɗakar ƙungiyoyin fararen hular na jihar Jigawa, Kamar Musbahu Basirka ne bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya aiki wa manema labarai a yammacin talatar nan. Comrade Basir Kaya kuma ya bawa gwamnatin tarayya da mata jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamna Malam Umar Namadi bisa yadda suka fito da managartan tsare-tsare domin ragewa al'ummar wahalar da suke ciki. Gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi wani wuraren ma hada kun al'umma suna ta nasu ƙoƙarin wurin ganin an samu Uh, ko an al'umma sauki a wannan fanni din wanda a ƙarƙashin haka muka ga buƙatar yiwuwar mu godewa ko mu yaba wa yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi da ma gwamnatin jihar jigawa ta yi wajen siyan kayan abinci wannan babban abun a yaba ne ko ba komai dai za a nema wa mutane sauki musamman a wannan wata na ramadana tunda an shirya za a ciyar da sama da mutum kusan miliyan ɗaya da rabi da azumin nan daga babban murya muna kiran ga sauran jama'a da masu hannu da shuni taimakawa yunkurin da gwamnati take yi na nema al'umma sauki ita kuma gwamnati ci gaba da nemo maslaha da kuma hanyoyin da za a nema al'umma sauki akan halin kunci da kuma tsadar rayuwa da aka tsinci kai ta Allahu za mu bibi wannan rabo da aka yi kuma muna bibiya da kuma rabon da za sa ido in Allah yadda za mu ci gaba da sa ido mu tabbatar da abin da aka yi na ka'ida shine abin da aka aiwatar a zahiri ya ƙara da cewa tsarin da jihar jigawa ta samar na tallafawa marasa ƙarfi kimanin miliyan biyu da tsarin sharda masu azumi miliyan ɗaya da rabi a jihar zai taimaka kwarai da gaske sai dai kamar basir kaya kuka kan yadda ake yawan samun hawar farashin kaya da ma rayuwa inda ya buƙaci mahukunta su duk mai yiwuwa wajen kawo sauƙi. Kamar Musbahu Basirka ya buƙaci sauran ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun al'umma da su ci gaba da fafutukar samawa talakawan ƙasar nan sauƙin halin da suke ciki. Jihohin arewacin ƙasar nan bakwai sun ware jimillar naira biliyan 28 da miliyan uku domin ciyar da masu azumi a watan Ramadana da muke ciki. Jihohin sun haɗa da Katsina, Sokoto, Kano, Jigawa, Kebbi, Nijar da kuma jihar Yobe. Jihar Katsina ce kan gaba inda ta ware naira miliyan dubu goma domin da masu buɗe baki. Jihar Sokoto na biye mata da naira miliyan dubu shida da miliyan bakwai, sai jihar Kano da ta ware naira miliyan dubu shida, sai jihar Jigawa da ta ware naira miliyan dubu biyu da miliyan tamanin da uku. Jihar Kebbi ta ware naira miliyan dubu ɗaya da miliyan biyar domin ta dafa abinci na buɗe baki. Sai jihar Niger da ta ware naira miliyan ɗari tara da saba'in da shida ita kuma jihar Yobe ta wari naira miliyan ɗaya da dubu saba'in da takwas. Dr. Abdulnasir Turawa Yula masanin tattalin arziki ne a ƙasar nan. Ya shaida wa Premier Radio cewa duk da babu laifi ciyarwa a wannan lokaci, amma akwai ayar tambaya kan yawan kuɗin da gwamnatocin suke warewa. an yi ciyarwa a lokacin ramadan musamman in an duba waɗannan jihohi da ake magana sun yi ciyarwa ta kusan biliyan ashirin da da wani abu a duka garuruwa ne wanda predominantly wato mafiya yawan al'ummar su musulmai ne kuma halin da tattalin arzikin najeriya yake ciki yanzu a mutane da yawa musamman a nan yankin ma suna cikin kanyin talauci ba sa iya cin abinci su uku a rana saboda haka ba laifi ba ne saboda an yi wannan ciyarwa amma abin da za a duba ta fuskar tattalin arziki nawa aka kashe kuma nawa ne mutane za su ciyarwa a garuruwan nan guda bakwai musamman in ba duka garuruwan za a ciyar ba wasu mutane ne wanda suke da rauni a har kuɗi kusan 28 billion gaskiya abu ne da akwai question mark a ciki wato akwai ayar tambaya shin a waɗannan kuɗin ciyarwar aka yi ko kuma an yi amfani da ita harkar ne domin wasu kuɗaɗe su zirare masanin tattalin arziki kenan Dr. Abdulnasir Turawa Yola. To domin jin yadda aka yi hada-hadar kudaden kasashen ƙetare a kasuwar Wafa da ke nan Kano a wannan rana ta Laraba ga ƙarin bayanin da wakilinmu Ahmad Adamu Riman Gado ya yi mana. Da kasuwar canjin kuɗi da ke wafa a birnin Kano, an yi hada hadan musamman da kasashen ƙetare a wannan rana ta Laraba. Dala Amurka an canzar da ita ne a naira dubu ɗaya da biyar tamanin da biyar. Pound sterling Ingila an canzar da shi a naira dubu ɗaya da takwas casa'in da biyar. Euro na nahiyar Turai an musare da shi ne a naira dubu ɗaya da shara hamsin. Riyal na Saudiya an musare da shi a naira dubu da ashirin da biyar. Yuan na Sin an canzar da shi ne a naira ɗari biyu. yayin da aka musayar jaka guda ta jamhuriyar Nijar a naira dubu biyu da na arba'in. Ku ci gaba da kasance a gidan rediyo na garin kowa domin kawo muku farashin yadda ake hada-hadar kudaden ƙasashen ƙetare. Daga nan birnin kanan dabo Ahmad Adam Rimin Gado Premier Radio. To kuna sauraron labaran ne daga nan Premier Radio gidan rediyo na garin kowa. Za ku isa mu ta shafinmu na intanet a ƙanji. ko ku bibiye mu ta shafukan mu na sada zumunta Facebook, X, Instagram da TikTok a Premier Radio da bakwai FM. Thank you. da dawowa ni ce Hauwa da ke karanto labarin na wannan lokaci. ma ku kallon mu yanzu ka ta shafi mu na Facebook. Ministan gidaje da tsara birane Akitat Ahmad Musa Dangiwa ya ce za su mayar da hankali wajen tabbatar da ingantaccen tsarin aiki da ƙwararrun ma'aikata domin tabbatar da samar da gine-gine masu inganci a ƙasar nan. Dangiwa ya bayyana haka ne lokacin da cibiyar masu bayar da hayar gidaje ta ƙasa ta ziyarce shi a talatar nan. Ministan wanda ƙaramin ministan raya gidaje Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo ya wakilce shi yayi ba da yadda kungiyar ke tsayin daka wajen tabbatar da gina gidaje bisa ka'ida. A ƙarin bayanin da mashawarcin ƙaramin ministan kan kafafen yada labarai Adamu Abdullahi yiwa wa Premier Radio. ya ciki ma'aikatar tsarin birane ta ɗauki gabarar aiki tukuru domin ganin ana gine-gine bisa ƙa'ida kuma masu inganci. kafa dokar da ta samar da wannan cibiya na nuni da yunkurin gwamnati na tsabtace harkar tabbatar da muhimmancin kwarewa ta fannin samar da gidaje masu inganci ga al'ummar Najeriya. A bayanin satin da fari shugaban gudanarwa na cibiyar baya da har gidajen Hayatuddin Atiku Awwal ya ce sun ziyarci ma'aikatar gidaje da tsara biranen ne domin neman haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu. Majalisar Dattawa za ta gayyaci tsohon gwamnan babban bankin ƙasa Godwin Emefiele domin amsa wasu tambayoyi dangane da bashi naira tiriliyan talatin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta karɓa. Majalisar dai ta ta buƙaci Emefiele ya yi mata bayani kan wani bashi naira tiriliyan talatin da ya baiwa gwamnatin tarayya a zamanin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. shugaban kwamitin kula da hulɗar kuɗi tsakanin gwamnatin tarayya da CBN. Sanata Jibrin Isa ne ya bayyana haka jim kaɗan bayan zaman kwamiti da wakilan CBN a jiya talata. Sanata Isa ya ce alamu na nuna cewa Emefiele ya zartar da waɗansu hukunce da a ƙa'ida bai kamata ya yi su a kai tsaye ba, sai ya tuntuɓi membobin kwamitinsa mataimakinsa da kuma masu ruwa da tsaki a lamarin. Tuni dai majalisar ta kaddamar da wani kwarye-kwaryen kwamiti na musamman domin binciken yadda aka ba da bashin da yadda aka kashe kuɗin da aka ranta. To a nan kuma kwamitin majalisar wakilai ne kan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da kanjamau da kuma tarin fuka ke neman ministan lafiya farfesa Muhammad Ali Fati da ya bayyana a gabansa kan zargin badakalar dala miliyan ɗari uku. Ministan tare da sakatariyar ma'aikatar Daju Kachalom za su bayyana a gaban majalisar ne bisa zargin karkatar da maƙudan kuɗin da aka tanada domin yaƙar cutar malaria tun a shekarar 2021. Shugaban kwamitin Amobi Godwin Oga ya kuma ce mutanen biyu za su ba da bahasi kan wani zargin da ake yi musu na hana masana'antun cikin gida kwantaragin samar da gidajen sauro masu magani da sauran kayayyaki. a cewar shugaban kwamitin a shirye suke sanya a kamo sakatariyar bisa kin amsa gayyatar majalisar da ta yi har sau uku a jere. Kazalika Oga ya ce majalisar ta baiwa ministan da sakatariyarsa wa'adin sa'o'i saba'in da biyu domin gabatar da kansu a gaban kwamitin ko su fuskanci fushinsu. To daga kasashen ƙetare dubban manoma 'yan ƙasar Poland ne suka gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar domin nuna adawa da tsadar kayayyaki da kuma gasar da suke fuskanta daga amfanin gona masu arha da ake shigar da su daga Ukraine. Manoman dai sun yi amfani da taraktoci wajen toshe manyan tituna a wurare sama da shida a faɗin ƙasar. Manoman Poland na da mahimmancin bukata guda biyu da suka haɗa da neman a yi watsi da shawarwarin sauyin yanayi na tarayyar Turai da suka ce zai ƙara tsadar kayayyaki. Manoman suna kuma neman a dakatar da shigar da kayayyakin amfanin gona da Ukraine da Rasha cikin gaggawa. gwamnati dai ta ce tana ci gaba da barawa ukraine baya a yakin da take yi da rasha amma a cewar ta bai kamata tallafin da take bayarwa ya durkusar da manoman ƙasar poland ba Wata kotu a ƙasar Afirka ta kudu ta yi watsi da yunkurin tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma na tsige wani mai gabatar da ƙara kan zargin cin hanci da rashawa da ake masa. Tawagar lauyoyin Zuma ta zargi mai shigar da ƙara na ƙasar Billy Donne da nuna son kai a shari'ar cinikin makamai. Tsohon shugaban ƙasar ya gaza tabbatar da yadda ci gaba da kasancewar Dona a matsayin mai gabatar da ƙara wato mai gabatar da ƙara zai keta haƙƙinsa na adalci kamar yadda babbar kotun Kwazula Natal da ke Piatamaritzburg ta yanke hukunci a ranar Laraba. Wannan dai shi ne karo na biyu da Zuma ke ƙoƙarin cire Dona daga shari'ar da ake yi masa kuma ya gaza. A watan Mayun 2021 bai yi nasara ba a lokacin da ya ƙalubalanci tsige mai gabatar da ƙara a kotun. Zuma dai na fuskantar tuhume-tuhume sha shida na cin hanci da rashawa kan cinikin makamai na biliyoyin daloli. a shari'ar da aka kwashe shekaru ana tafkawa yayin da tsohon shugaban ke kalubalantar yunkurin da masu gabatar da kara ke yi na gurfanar da shi gaban kuliya. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Rasha ta haifar da wani yanayi na cusa fargaba a yankunan ta mamaye a Ukraine tun bayan mamayar da ta yi wa ƙasar shekaru biyu da suka gabata. Rahoton da ya fito daga ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zargi Rasha da yunƙurin kassara harshe da kuma al'adun 'yan Ukraine. ya kuma ƙara yin gargaɗin gagarumar illar da tsawon lokaci ga al'ummomin da ke gabashin Ukraine. To da muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci sai dai kafin mai sallama ga bitar muhimman kanin su. kun ji cewa majalisar wakilai ta baiwa ministan lafiya wa'adin awanni 72 kan ya bayyana gabanta ko kuma ta ɗauki mataki na gaba masu shari kan al'amuran tsaro sun fara tsokaci kan ganin sunan tukwar mamu cikin jerin waɗanda ake zargi da ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a ƙasar nan Manoman Poland sun gudanar da zanga-zanga don nuna adawa da shigar da kayan amfanin gona daga Ukraine da Rasha cikin kasar. A madadin Ibrahim Hassan Hausawa da ya tace labaran Binta Khalid Muhammad Sada da ku. Hawalar gwangwazon ke fatan za mu kashe ruwa lafiya.